أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wuta tu a abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwa na ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan abin da ya dame mu a gidajenmu ko a unguwanninmu ko a garuruwanmu ko a mu Allah ta'ala ya magance mana gaba daya matsalan tsaro da ake fama da ita a Najeriya Allah ta'ala ya nuna mana karshen ta kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha musamman a waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya sauwake wa kowa rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azumin mu ya karbi ciyarwar mu ya karbi sallar mu ta dare ya karbi karatun qur'anin mu ya karbi istighfarin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya mana gidan dogo samanta ya'ya kafanta ya'ya tsakiyanta ma ya'ya ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ka sa dalilin albarkacin wannan wata mu zama yan aljanna Allah idan muna cikin yan aljanna Allah ka kara mana daraja a cikin aljanna Allah ta'ala ta hada fuskokin mu da iyayen mu da malaman mu da zuriyar mu a gidan aljanna ya Allah abin da ya dame mu Allah ka magance mana abin da muka roke ka ya Allah muna roƙon ka da sunayenka na alhayyu alqayyum Allah ka amsa mana ya Allah subhanahu wata'ala dukkan wanda ya nufe mu da alheri Allah ka nufe shi wanda ya nufe mu da sharri Allah ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka mai da sharrin sa ya kare a kansa muna roƙon Allah wata ala ya mana baiwa da rayuwa akan daidai da kuma rayuwa rasuwa a cikin imani gabanin shiga zuwa ga karatu akwai jaje da nake da shi gobara da aka yi jiya wa wasu 'yan kasuwa a mahaifata ta jihar gombe a tsohuwar kasuwa an yi gobara da shaguna sun kone muna mai roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bayar musu da mafi alkhairi muna nasiha zuwa gare su da cewa mai imani Allah yake jarrabawa kamar yadda ya bayyana ayoyi da yawa daga cikin misalai a suratul baqara aya ta 155 da 156 da 157 kuma yace ayi bushara ga wanda suka yi hakuri su suke cin jarrabawa Allah ya sa dalilin wannan jarrabawa ya zama ni karin